Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar da kuma niya murya arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau Alhamis 4 ga watan Agusta shekara ta 2016. Ni ne Sarfil Hashin Gumal kuma ina tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu dai ga kanin labarai. Kwamitin bincike da gwamnatin jihar Kaduna arewacin Najeriya ta kafa ya rawaito cewa mutane 348 ne 'yan kungiyar Shi'a sojoji su kashe biyo bayan wata cece kuce ta shiga tsakaninsu. su. shugaban kasar zambia edgar lungu ya ce ba zai damu ya amfani da doka mai tsanani ba domin ganin kasar ta ci gaba da kasancewa cikin zaman lafiya ana gobe ranar zagayowar cika shekaru 55 da haihuwar shugaba obama sai gashi an yi masa maraba da yekuwar murnin wannan rana daga dubban matasa da ke halartar taron shugabannin manyan gobe na afirka da ake yi nan washington kanan labaran kenan aka ji Cikin shirin namu na safiyan nan za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta ce za ta ɗauki matakan soja matuƙar yunkurin sasantawa da 'yan sabuwar ƙungiyar Niger Delta Avengers ya ci tura. mu dai a matsayin mu na sojoji da kuma jama'an tsaro muna nan muna ainihin duniyan abin da ya kamata mu tabbatar cewa an samu kwantaro a wannan yankin kuma gwamnati suna tattauna da su gwamnatin jihar borno ta fara shirin mayar da wasu 'yan gudun hijira zuwa ƙananan hukumominsu wanda a baya 'yan boko haram suka lalata Eh, alhamdulillahi gwamnatin jihar borno da kuma taimakon eh, tiwaye dan juma victim support fund an riga an giggina a kanana eh, hukumomi kamar natikwa haka kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda giras alheri abdu za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Kwamitin bincike da gwamnatin jihar Kaduna a arewacin Najeriya ta kafa ya ruwaito cewa mutane 348 ne 'yan kungiyar shi'a sojoji suka kashe biyo bayan wata cece kuce ta shiga tsakaninsu a cikin watan Disamban bara. Sai dai wakilin murya Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya cika Oduwa ya ce biyo bayan fidda wannan rahoto da kwamitin ya yi cikin wannan sati ya sa jama'an kasan na tofin Allah wadare ga kungiyar ta 'yan shi'a. shi dai wannan kwamitin bincike da gwamnatin jihar kaduna ta kafa ya samu sojoji da laifin wuce makaɗi da rawa wajen amfani da ikon su akan kungiyar shi'a lokacin da cacen baki ta kaule tsakanin sojojin da 'yan shi'a din akan hanya watanni takwas da suka gabata kwamitin ya jaddada cewa mutane 348 ne na kungiyar ta 'yan shi'a suka mutu da soja guda sakamakon wannan hatsaniya su ma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun fidda kwatankwacin irin wannan rahoton amma rahoton kwamitin na jihar kaduna ya danganta mafi rinjayen laifi ga kungiyar ta shi'a abinda mai magana da yawon rundunar sojojin najeriya kanar sani usman ya jaddada sai dai kuma kanar din ya ce uffan game da shawarar da kwamitin na jihar kaduna ya bayar na cewa a gurfanar da duk wani sojan da aka samu da laifi cikin wannan al'amari na kashe fararen hula har su da 348 kwamitin ya ce kungiyar ce ta ingitsa 'ya'yanta suka bijirewa doka Shugaban ƙasar Zambia Edgar Lungu ya ce ba zai damu ba wajen yin amfani da doka mai tsanani domin ganin ƙasar ta ci gaba da kasancewa cikin zaman lafiya bayan ƙuri'a jin ra'ayin jama'a da za a yi na shugaban ƙasa da majalisar dokoki da ƙananan hukumomi wanda za a gudanar cikin sati mai zuwa. Lungu wanda ɗan jam'iyya mai mulkin ƙasar ta Patriotic Front ya ce ya samu bayanan sirrin cewa babbar jam'iyyar adawa ta United Party for National Development ta shirya ta da zaune tsaye muddin ba ta yi nasara wajen zaben ba sai dai a hirarsa da wannan gidan rediyon mr canisus banda wanda shine mataimakin shugaban jam'iyyar ta upnd ya yi watsi da wannan kalamai na shugaba lungu kuma ya ce abin da na sani ne banda ya ce shugaba lungu yana da goyon bayan dokar ƙasa na ganin na ganin ci gaba da haɗa kan ƙasa amma ya ce zai amfani doka mai tsanani wannan yana ƙoƙarin jefa ƙasa cikin halin damuwa da tashin hankali wanda kuma bai dace ba ya ce waɗannan kalamai na lungu sun kauce ma hanya batun cewa zai yi amfani da doka mai tsanani ma ba da taso ba domin kuwa akwai kwanciyar hankali a ƙasar bakin gwargwadon hali lungu ya yi ƙoƙarin mutunta dokar ƙasar da ya yi watsi da rantsuwar karewa lokacin da ya karɓi ragaman mulkin ƙasar in ji banda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ana gobe ranar zagayowa cika shekaru 55 da haihuwar shugaba obama sai gashi an yi masa maraba da yekuwar murnan wannan rana daga dubban matasan da ke halartar taron shugaban manyan gobe na afirka na wannan shekara da ake yi a nan washington dc shugaba obama dai shine ya kaddamar da wannan kungiyar ta manyan gobe ta afirka wadda a takaice ake kira yali wadda daga baya ya mata lakabi da kungiyar zumunci ta mandela washington ya samar da wannan kungiyar ce a shekaru shida da suka gabata da niyyar taimakawa matasan afirka ta fannin kasuwanci kare haƙƙin bil'adama da kuma taka rawa a harkokin rayuwar yau da kullum yau nahiyar afirka ita ce ke da ɗimbin albarkatu da damar ci gaba akan harkokin rayuwa daban-daban shugaba obama ya shaidawa taron mahalarta wannan taron cewa ya ziyarci yankin nahiyar afirka har sau hudu fiye da duk wani shugaban amurka ya ce wasu daga cikin abubuwan da ya ko sun hada da ganin ya samar ya samar shine kara dankon zumunta tsakanin amurka da afirka ta hanyar bunƙasa cinikayya samar da mulki na gari kare haƙƙin biladama tsaro tare da ganin jama'a sun wadata da abinci ya ce ba sun yi haka ba ne domin suna son mutanen afirka a'a sai kawai sai domin duniya ba za ta iya shawo kan matsalar canjin yanayi ba kuma ayyukan ta'addanci ko kuma faɗaɗa 'yancin mata da dai sauran matsalolin da al'ummar duniya ke fuskanta. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump wanda ya kwashe mako guda yana cece kuce akan batun kes da Gazala kan yayin wani sojan amurka da aka kashe a iraki ya janyo wasu 'yan jam'iyyar tasu ta republican fitowa fili suna sukan ɗan takarar nasu wanda hakan ya ƙara fito da irin rashin jituwar da ke samu tsakanin ɗan takarar da wasu manyan jam'iyyar tasu meg whitman wata fitacciyar shugabar kamfanin kere-kere da ta nemi zamowa gwamnan jihar california a cikin shekara ta 2010 amma ba ta samu ba ta faɗa wa jaridar the new york times a yammacin jiya laraba cewa za ta goyi bayan 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton kuma za ta nema mata gudunmawar kuɗi kana ta kira donald trump mara gaskiya haka shi ma ɗan majalisar wakilan amurka richard hanna na new york shine zaɓaɓɓen ɗan majalisar farko a halin yanzu da ya fito fili ya nuna goyon bayansa ga Clinton. Ya ce ya yi tar da kalaman ɗan takarar jam'iyyarsu ta Republican game da Khan. Wannan na nuna goyon bayan waɗannan mutanen ya zo ne sa'o'i bayan da shugaba Obama ya ɗauki matakin nisanta shugabancin Amurka da kalaman ɗan takarar shugaban ƙasa. Lokacin ne shugaba Obama ya ce Trump bai cancanci ya zama babban kwamandan askarawan Amurka ba. shugaba barack obama ya rage adadin lokacin zaman gidan yari na wasu hursunoni har su 214 abinda fadan white house ta ce wannan shi ne ahuwa mafi yawa na 'yan hursunan da aka yi wa ahuwa a rana guda cikin shekaru da yawa da suka gabata sake waɗannan mutanen da yana cikin yunkurin na shugaba obama na ganin an samu gyara ga halayyar mutanen da aka tsare na tsawon lokacin da yake tilas ne a tsare su shugaban ya yi haka ne domin ganin an rage tsananin hukuncin da aka yanke wa fursunonin da ba su da mummunan laifin tashin hankali da ke nasaba da batun muggan kwayoyi labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla rundunar sojan najeriya ta ce za ta ɗauki matakan soja matuƙar yunkurin sasantawa da 'yan sabuwar ƙungiyar naja delta avengers ya ka samun nasara na dakatar da kai hare-hare kan cibiyoyin ayyukan haƙan mai a ƙasar ga da abubakar da ƙarin bayani babban hafsan rundunar sojan kasar major general tukur burutai shine ya bayyana haka a baya-bayan nan a ta bakin babban kumandan rundunar soja ta 82 da ke birnin inugu major general ibrahim attahiru ya ci gaba da cewar gwamnatin najeriya na bin matakin samun sulhu da 'yan bindigar yankin na niger delta to amma idan haka ya gaza samun nasara rundunar za ta ɗauki matakin da ya dace general rabe abubakar shine daraktan watsa labarai na na rundunar sojan najeriya kuma ya tabbatar da shirin na sulhu na gudana da kuma matakan da suke ɗauka. mu dai a matsayin mu na sojoji da kuma jami'an tsaro muna nan muna ainihin duyin abin da ya kamata mu tabbatar cewa an samu kwantaro a wannan yankin kuma gwamnati tana tattauna da su duk da ke wannan bai shafi mu ma aiki a matsayin mu na sojoji wayan gidan mu suna tattauna da wannan ɗan tsaro na Niger Delta mu kuma muna nan muna ainihin tabbatar cewa akwai tsaro a wannan yankin. Ko a baya dai sai da ministan tsaron Najeriya Mejo Janar Mansur Dan Ali ya kai ziyara a yankin Niger Delta don lalaba mafita ga shirin tattaunawa da 'yan bindigar yankin Niger Delta inda ya gana da shugabannin al'ummomin yankin a jihar Bayelsa domin samun mafita matakin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na biyan tsofaffin 'yan bindigar yankin Niger Delta su na alaus-alaus Bulus na ci gaba da samun yabo ga 'yan kasar. Alhaji Attahiru Tsalhatu Bafarawa tsohon gwamnan jihar Sokoto kuma ɗan jam'iyyar adawa ta PDP ya bayyana ra'ayinsa da kuma yadda yake kallon za a samu mafita ga 'yan bindigar yankin Niger Delta. matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ɗauka na cewa a biya waɗannan kuɗaɗen su da kusan kamar wata hudu ba a biyan su wannan mataki ne nake gani da alheri gare su gare mu ga kasa baki daya ana matsayi kuma ana ra'ayi cewa duk wani wanda ya ce a zo a yi tashin hankali wanda mutane ba masoyan kasa ba ne kuma ba masoyan shugaban kasa ba ne duk yadda suke so su tashi hankali suna ba da shawara ga shugaban kasa ita wannan gwamnati karkashin jagorancin muhammad Buhari a lallaba mutanen ga in an ka lallaba musu in duniya ta tabbatar da an lallaba musu ai koyi da abinda Umar Abdullahi ya yi Ka ga wannan an riga an bada hanya ta zaman lahiya da ma kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara samun da mulki kwalta don a bi ga sauka lahiya. Kaga arzikin kasanmu yau yana ga hannun waɗannan mutane in ma har za mu komawa ga sana'ar mu ta noma mu gyara kasar mu dole sai mun nuna da su don a samu zaman lafiya har-haren yan bindigar Naja Delta a Banjas dai ya kawo kuma baya kan harkokin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta a baya dai ana haƙo gangunan ɗanyen mai miliyan biyu da dubu ɗari hudu a kullum a yayin da yanzu ake haƙar ganga ƙasa ga miliyan ɗaya a duk ranar Allah Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. hausa da yarba da ibo a nigeria nigeria wannan haka yake a gaida lamido gwamnatin jihar borno ta ce nan ba daɗewa ba za ta mai da mutanen wasu ƙananan hukumomi goma sha ɗaya wanda yanzu haka ke samun mafaka a garin maiduguri zuwa garuruwan da suka fito ga haruna daura da ƙarin bayani da ma'aikatar ƙananan hukumomi na jihar borno alhaji usman zanne da ya shaida murya amurka hakan lokacin da muke zantawa da shi ya ce yanzu hakan gwamnatin ta riga da ta yanke shawara na biyan wasu kananan hukumomi guda hudu albashinsu a harkwatan kananan hukumomin su wanda ya ce dan ba da juma'a ba kuma sauran kananan hukumomin ma za su koma inda suka fito don ci gaba da gudanar da harkokinsu idan ana iya tunawa dai kusan ƙananan hukumomi 22 ne cikin 27 da ake da su suka fada a hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram wanda daga bisani rundunar sojan najeriya suka sake kwatowa wanda yanzu hakan aka soma gudanar da wasu ayyuka a waɗannan ƙananan hukumomin na sharan irin waɗannan garuruwa da ma na sake gina wasu gine-ginen gwamnatin wanda hakan zai baiwa ƙananan hukumomin damar komawa da kuma soma ayyuka daga irin waɗannan ƙananan hukumomi ga ma dai ƙarin haske da alhaji usman zannan ya yi wato kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi na jihar. eh alhamdulillahi gwamnatin jihar borno da kuma taimakon eh, tiwaye danjuma victim support fund an riga an giggina a ah, eh, ana hukumomi kamar natikwa amma karamar hukumar mafa kwanduga da kaga gwamnatin eh, state ne ta gina eh, through ministry of rrr da kuma taimakon local government councils to amma yanzu gwamna ya bada eh, abinan cewa mutanen nan local government guda goma ko goma sha ɗaya bai ga dalilin da yasa za su zana a maiduguri mutanen su suna ƙauye kuma a karbi albashi ba saboda haka yanzu gwamnati ta bada kuɗi a wannan local government secretariat guda hudu na kundiga tikwa mafa da kuma kaga waɗannan duka a sa musu kaya ma'aikata su koma saboda a biya albashi. tawarin kaɗai kamar waɗannan ƙananan hukumomi da kai bayani cewa za su koma nan ba da jimawa ɗin ba mm. kamar su guda nawa ne? eh suna nan da yawa kaga kamar ngala sun koma mafa muna so su koma jikwa mm. muna so akwai mutane ana so a koma mm. kunduga ah, muna so su ma su koma to irin waɗannan ɗin muna da su da yawa amma a yanzu local gaman guda goma sha ɗaya ne wanda muke so ma'aikata su je a biya albashin su yanzu albashin su za dinga biya a ƙananan hukumomin kenan insha Allah abinda gwamna ya bada umarni kenan mafi yawan irin waɗannan mutane dai da rikicin boko haram ya daidaita na samun mafaka ne a dakunan zana ko kuma rumfunan kwano da suka saman ma kansu to ko yanzu hakan sun shirya ga garuruwan nasu yanzu dai mun koma can mun yi gidan kwano mun zauna amma yanzu muna so amma a samu gidan kaga gidajen ma yanzu duk sun yi satso hmm. wani sun rushe kaga mutane duk in an fara ruwa kowa ruwa yana zuba mai to ga gwamnati ta gina gidan ta ce kuma za ku dawo yanzu an ba ku gidajen za ku dawo za mu dawo mai kyau ma yanzu muna so a bamu ko yau in an bamu ko yau kafin a dare ma za mu dawo ga na ma na ina kokarin magana baba idan an ce ku dawo za ku dawo yanzu yanzu kai ba zai daidai ma ba a tuwon an ba gari ba ma nan za a dafa shi ah. in an bayar to kamar ana kuke ne yanzu haka eh, muna eh, eh, gefe can gidan kara da kwano haka muke kamar ya sha ne rayuwa yake ne baba alhamdulillah tunda jiki lafiya alhamdulillah muke samun gidan ne abin da ya damu mu wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana su na shirin komawa garuruwan su idan har suka samu yadda suke so musamman ma na sama musu muhalli ganin cewa kusan dukkanin mutane suka fice daga garuruwan su sukan fuskanci matsalar muhalli ne sakamakon lalata garuruwan su da 'ya'yan kungiyar boko boko haram ɗin sukan yi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya na tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi tsaya ga muhannan a duniya mun tsaya ga annabi roƙon da nike a wurin Allah nan a duniya haccan lahira ala samu ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa. A gaida Haruna. yanzu dai ana ta yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe 1 da minti goma sha bakwai na dare Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Da 'yan sanda ta kama shi? Mun kama shi. Yana ina yanzu? Yana hannun bar dai yanzu yana Kano. domin dama mutumin kano ne yana zaune a nan shi tana nan masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ke fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bin diddigin harbin wata mace da ake zargin wani attajiri da ya yi a garin kaduna wanda ake ganin hukumomi suna yunkurin kashe maganar bayan jin ta bakin macen da mai gidanta ya rasu ya barta da 'ya'ya uku makon da ya gabata muka fara gabatar muku da hira da wakilinmu isa lawal ikara ya yi da hakimin barnawa alhaji kabiru zubairu wanda ake zargi da kare attajirin da ya harba ma'aikaciyarsa ga ci gaban bayanin da hakimin ya yi wa wakilin namu ai ba wanda ya fi karfin doka babu in ka lura sarakuna nawa a sannan wanda suka kai inda suka kai amma doka ya cire su ka duba sultan da suki ka duba jakolo da shine na ɗaya a nan shi jakolo kuma shine na uku amma kaga duka doka bai bar su ba mu abin da muke tsaya kawai akan kowane mutum idan abu ya same shi a yi mishi adalci komin talakan da yake ƙasa na idan larura ya same shi ba wurin 'yan sanda ba ko wajen soja ne zan bi in ga an mishi adalci idan dai bai saba doka ba amma yanzu ina shi barde wato jamilin da aka ce a gidan shi aka yi wannan harbi barde yanzu yana kano domin dama mutumin kano ne yana zaune a nan mahaifin shi tana nan yana kano yana nan dan can ne yanzu shi dan kasuwa ne kes ne wanda yake aka beli kuma sannan su waɗannan da suka gane sun yi kuskure a cikin bayanan su na farko sun rubuta takarda yanzu gashi a hannuna cewa an riga an yi satilin wannan sun gane kuskure ne ibtila'i ne Allah ya kawo don haka wannan takarda kwamishinan 'yan sanda yana na a cikin fadin da ake bincike bar bardan ma da zai zama yarinyar na ce mishi tun da larura ya faru bayan ya ɗauki nauyin magungunanta shi ko wancan mai gadin tun a ranar farko aka ma sallame shi na ce ko za ta je asibiti sau nawa ne ya zama ya tabbata ya ci gaba da kulawa da ita saboda na fahimci su ba su da ƙarfi amma ya nemi wani abu wanda zai zame mata kamar jali tunda wannan aiki yanzu a gidan shi ba zai yi ba tunda yana aiki tana aiki ne yana biyan ta na ce ya nemi kuɗi masu nauyi ya bata ta je ta ja jali kafin mata ya aure da ma muka je ga takarda nan sun sa hannu sun karɓi wannan kuɗi wadda aka ba su naira dubu ɗari suka ji daɗi saboda wannan ibtila'i idan ta samu abin da za ta riƙa juyawa tana yin jali ba ku ganin kila kada mutane su ce ko toshe baki ake ba su don a kashe wannan magana wannan kawai mun bata ne saboda sun ce za ta yi aure a ƙarshen wannan wata kuma ni na ce a duba aƙalla mafi karanci tun da dai sun yadda cewa an yi kuskure su ma sun ga cewa wannan abu tsautsayi ne sun saka hannu wannan rubutun ma da aka yi tsakaninsu da 'yan human right bana nan suka yi wannan yarjejeniya suka ce to sun gane da can farko bacin rai ne wannan shi yasa na ce a kyautata musu ihsani amma an ce tun kafin tun lokacin ana asibiti ma shi jamilin nan ya musu barazanar cewa tun da ba su da komai shi ke da kuɗi zai ɗauki nauyinsa asibiti saboda haka zai iya musu komai wannan magana ba inda za ta wannan magana bai faɗa ba domin tun da abin da ya faru dai ina tare da shi dare da rana ban san ban ma yadda zai faɗe ta ba amma za a iya faɗan fiye da haka ma a ce shi ya ce gaske ne wai ko kwana ɗaya bai yi a caji ofishin 'yan sanda ba eh? ya za a iya kwana tun da dai abin nan an bincika an tabbata kuskure ne kuma yaran nan da sauki to ya amma an sa shi a sel kuma yana kan beli ne har yanzu to mutumin da yake kan beli ai baya da yanci maganan kwana mutum sai ya kwana a gidan yari shine zai a ce an hukunta shi yanzu a wani hali ake ciki a yanzu haka yanzu ana hali ne akan su sun yadda an samu kuskure an daidaita ba su da shari'a da shi ba su da magana da shi saboda haka yanzu hukuma ita ne kuma za ta duba wannan yarjejeniyar da aka yi idan sun ga akwai wani abu wanda za su miƙa wannan abu gaban kotu ne kotu ta zo ta yi aikin ta duk muna saurari domin ba wanda ya fi karfin doka amma wai maganan cewa an nuna ana da kuɗi an fi ƙarfi babu wannan ba haka yake ba yanzu ban da wannan kuɗin za su iya sare da wani ƙarin kuɗi ko an gama magana kenan a yanzu abin da muka ce idan ma aurenta ya zo ta ɗauki gidan jamilu kamar gidanta ko da ta yi auren da ita da mai gidanta ma su zo a cigaba da harka na zumunci wannan kawai an bata ne ta samu wani abu jali don kyautatawa jamilu barde yana karkashin wannan hutun da yana zama yana karkashin ka za mu iya samun damar da kila za a haɗa mu da jamilu eh wannan ba laifi in ya dawo daga Kano zan gaya mishi zo shi ma ya magana da ku babu damuwa hakimin barnawa alhaji kabiru zubairu shirin ya kuma ji ta bakin kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna adamu ibrahim kan wannan batun wanda bayanin nasa da na hakimin barnawa suka yi karo da juna ga abin da yake cewa akwai wannan al'amari da ya auku wanda shi mai gidan ya ce yana son ya sabisin bindigan shi ne ta watse har ta harbi wata yariya da ke cikin gidan kuma har yanzu dai muna muna bincike a kai ana maganar cewa kamar ah, girman laifin ya kamata a daure shi an ce ba tare shi ba daurewa ba mu muke daure ba kotu ke daure mu ba ma hukunci iya mu bincike mu kai kotu amma ah, rundunar yan sanda ta kama shi mun kama shi yana ina yanzu yana hannun menene sunan wannan laifin a hukumar yan sanda ba gane mai sunan laifin ba wato laifuka kukan ba su sunaye a hukumance a rindar 'yan sanda me sunan laifin da ya yi look laifi zai zo yanzu misali kana imarin mutum zai zama kuma assault assault karamin laifi ne mutumin ya zo karshen ta a ce eh, marin yasa ya mutu sai ya koma kisa so ba zancen mai laifi ba ne me ya auku ne kuma me yake ciki laifi ya danganta ga in an ka gama bincike me aka gano Mai lauyoyinmu suka gano cewa ya kamata a cajin wannan laifin da shi akwai wanda a zahiri sata ce kana ganin an yi sata ka ce wannan sata ne amma in ya shafi taɓa lafiyar mutane ya danganta ga laifin da lauyoyin suka ce an a lokacin da aka gama bincike yaya girman laifin wanda mai sauraro da bai san 'yan sanda ba zai kalla misali eh to in aka ce maka harbi ya danganta ma da inda harbin ya zo idan yanzu kamar misali wani ya zo ya harbe ka kirji bai zama ɗaya da wanda ya harbe ka a yatsa ko a kafa eh, kuka ce kuna bincike yaya maganar bindigar da da ya mallaka ne tana hannun mu tana da lasisi akwai lasin wani hali aka kai game da shi halin da shi suna hannun mu da lasin din da bindigar da suna hannun mu amma kun san halin da ita yarinyar take ciki tana asibiti tana mun san tana asibiti wace daukan ɗauniyarta ah, iyayenta mu za mu ɗauki eh, eh, nauyin mata magani ai ba mu bane hakimi wanda shi ne ya fara cewa shi ya kawo karar mutumin saboda dan unguwar shi ne ya ce an bada belin shi ba gaskiya bane ba shi ya kawo kara ba ba shi ya kawo kara ba ina gaya maka cewa ba shi ya kawo kara ba ya ce shi ya kira waya babu ba gaskiya bane ba shi ya kawo kara ba me alakar hakimin nan da wannan maganar harbi ne tunda unguwar shi ce a to ai shi zaka tambaya mu muna gane tunda mu ya kace akwai kes a gaban mu wanda muke bincike ba za ka tambaye mu dangantakar hakimi da kes ba in ya nuna wani interest can tsakanin shi da kila da yan uwa masu yan eh, uwar ita yarinya wannan daban ne amma mu a gurin mu ba shi kawo kara ba kuma ba kowa ba ne ya zan ce yana kamar sauran duk wasu 'yan najeriya da ke kuwa su ce me ake ciki game da kes kaza a hukumance idan mutum ya da bindiga mai girma kwamishina ya iya zuwa gida ya ce zai rinka gwada ta ai ba gwaji ba ne na ce maka ya ce kamar yadda ya faɗa ya ce yana sanya sabis ba gwaji ba ne gwaji ka yi gwaji cikin gida in za ka koyi bindiga ma a waje za ka je ba cikin gida ba ba gwaji ba ce maka ya ce yana so ya sabis nata ta tashi yarinya ta ce dama irin shi ya ɓaci yakan yi irin wannan harbin a to ban da labarin wannan ban san da wannan ba ilisu su ma sauran ce a binciken ku ba ku tuntuɓi yarinya ko ku ji ita mai ta faɗa akan wannan yaro a wannan harbi ba kana tsammanin yanzu a ce muna bincike mu kasa binciko wanda aka yi mashi rauni zai yiwu a ce ba mu tuntuɓe ta ba me masu sauraro za su sare game da wannan batu don akwai wanda suke ganin ba karamin magana ba ce ko mu mun san ba karamin magana ba ce abinda masu sauraron mu zan ba su tabbas akai shine cewa za mu tabbatar da an adalci kowa ko mai girman wanda yake da laifi a ciki hira hakimi ta tabbatar da cewa shi jamilin da ya harbin nan yanzu yana kano ni ban san matsalin matsayin hakimi a wannan kes ba me matsayin shi ne aka ce maka a cikin wannan kes an ce maka ya mana jawabi ne koko shi shaida ne ko wani abu ne a cikin kes nan ya ce shi ya ɗauko magana ya kai polis kuma ya kawo nan wurin kwamishina ba shi bane ba shi bane na ce baka ba shi bane yarinya a gurguje ta fito tana ihu cewa zai kashe ni zai kashe ni makwabta suka zo suka kawo mana ƙara cewa sun ji harbin bindiga a gida kaza muka ce eh ga yarinyar nan kuwa aka ɗauke ta kai asibiti da ita ba shi kawo ƙara ba kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna adamu ibrahim abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya inda za mu nemi jin ta bakin kungiyar kare hakkin bil'adama da aka ce ta sa baki a cimma yarjejeniyar kashe wannan magana da kuma attajirin da hakimin ya alkawalta za a nema ya yi bayani. Yanzu a madadin wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Cibahiro Diodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To ma da la'agai da Grace yanzu kuma lokaci ne da za mu koma ga ladan ya ba mu labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice kwamitin binciken da gwamnatin jihar Kaduna a arewacin Najeriya ta kafa ya ruwaito cewa mutane 348 ne 'yan kungiyar a sojoji suka kashe biyo bayan wata cece kuce ta shiga tsakaninsu a watan Disamban bara. sai dai wakilin murya amurka da ke babban birnin tarayyar najeriya cika uduwa ya ce biyo bayan fidda wannan rahoton da kwamitin ya yi cikin wannan satin ya sa jama'an kasan na tofin allah wadare ga kungiyar ta 'yan shi'a shi dai wannan kwamitin bincike da gwamnatin jihar kaduna ta kafa ya samu sojoji da laifin wuce makaɗi da rawa wajen amfani da ikonsu akan 'yan kungiyar ta shi'a lokacin da cacen baki ta kaule tsakanin sojojin da 'yan shi'a shugaban kasar zambia edgar lungu ya ce ba zai damu ya amfani da doka mai tsanani ba domin ganin kasar ta ci gaba da kasancewa cikin zaman lafiya bayan kuri'an jin ra'ayin jama'a da za a yi na shugaban kasa majalisar dokoki da na kananan hukumomi wanda za a gudanar cikin sati mai zuwa idan rabana ya kai mu lungu wanda dan jam'iyyar mai mulkin kasa ta patriotic front ya ce ya samu bayanan sirri cewa babban jam'iyyar adawa ta united party for national development ta shirya ta da zaune tsaye muddin bata yi nasara ba wajen zaɓe. To a gaishe ka masu mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman abu da ma Sidi wanda suka bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimi. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai an jima sai mun ƙara haɗuwa.